barka da zuwa Na san dama dole za ki fushi da ni. Amma idan kika saurare ni na shaida miki dalilin da yasa na ce mu haɗa nan wurin, to tabbas za ki min uzuri kuma ki fahimce ni. Babu wani uzuri da zan maka. ko ma me kake so ai kamata ya ka zo gidanmu yadda muka saba ko iya laifin kenan da na aikata na kin zuwa gidanku to ayi min afuwa na amshi laifina wai me yasa kake so ma ɗanin gobe saboda maganar ta nan ɗin ce ba wanda ya kamata mu haɗa gida mu tattauna. ce magana? Um, Jamila, ina so ki san wani abu guda. Ina so ki gane cewa wannan rayuwa ta wannan duniyar ba mai ɗorewa ba ce. Sannan duk yadda kika kai da shakuwa da mutum, wata rana kwatsam kina zaune Kabiru. Kwatsam, muna zaune ya zo mana da wani batu. Akan yana so mu ci gaba da mu na boko. Kuma shi da kansa ya zaɓa kowa ƙasar da ya kamata ya je karatunsa. ni ya zaba min ƙasar philippines shi kuma Kabiru ya tura shi malaysia mu za mu ci gaba da karatun mana digiri ne mujahid sanin kanka ne iyayena sun bani izinin in fito da miji ta. kai na tsaya jira shi sa har yanzu ba mu aure ba iyayena suna tunanin za ka magabatan ka saboda a zo na a yi magana a wurin yanzu kuma ka zo min da wata magana wanda ake tafiya ta ina zan tunkare su in in faɗa musu wannan magana so kake in kare su tare zaman jiranka kamar yadda kai tafiya kwanakin bayan in sake zauna in jira ka sai ka kammala karatun ka sannan ka zo min aure zan iya zuwa in faɗa musu wannan magana ni ma na san ba za su yarda ba shi yasa na zaɓa mana mafita mai sauki kuma mai wahala Ki baiwa wani dama a cikin samarinki ya fito ku yi aure. Saboda karki tauye wa rayuwarki hakinta wajen ganin lallai sai kin haɗa ta da Allah ya haɗa kowa da rawansa babban burina shine ga kun zama manyan mutane a duniya abin da nake ta gaya muku kullum shine bani da burin mutu bar muku wani abu a duniya wanda ya wuce wannan karatu ah, abin da nake buri dai shine allah isa wannan karatu da za ku je ku yi ya zume muku amfani a duniyar ku kuma ya zume muku amfani a lahirar ku to abba yanzu idan muka tafi muka barka haka za ka ci gaba da zama kai kaɗai tun fa bayan rasuwan umma abba aka yi da kai ƙara aure kake to gashi kuma mu yanzu tafiya za mu yi barka Allah ya ji kan amin sun ma'ayin Allah ya gafarta mata ah, kun san shi aure nufin Allah ne amma tun lokacin da mahaifiyarku ta faɗi ta rasu to a sararin duniya ban ga matar da za ta rufe min gurbinta sai dai da yake shi aure lokaci ne kuma rabo ne watakila ko allah ya sa wata ran ku gana sake yin auren amma yanzu kan ba wannan nufin saboda dawowa gida ma wani kashe kudin ne don haka za mu zauna a can har sai mun gama wannan shekarun duka ba komai zan yi haƙuri rashin ganin ka na shekaru amma ba zan iya haƙura ganin ka na har abada kin samo mana mafita mai kyau Allah ya sanya alkhairi a ciki lokacin da ka kira na abubuwa tashi daga aiki ban shi sa ka ban a akan lokaci abba wannan ai takardar sallama ce daga aiki dama har lokacin sallaman ka daga aiki yayi ne lokacin bari na aiki yayi tun wata hudu suka wuce saboda ban rubuta da tayar da kaina bane shine suka rubuto suka aiko mu har gida amma abba ka taimaka wajen haɓaka bankin to ni ina ganin ya kamata da a ce bankin na sun kara maka lokaci to amma abba kana ganin barin bankin nan da za ka yi ba zai iya haifar musu wani gidi daga harkokinsu na bankin nan ba Kagar. shi damar lamarin aiki haka ya gada babu wata kujera da wani ma'aikaci zai tabbata a kanta dole ne ya gusa ya bar wani domin in babu tsufa akwai mutuwa ni dai inda nake wa Allah godiya shine na fara aiki na lafiya na gama lafiya kawai za mu zuba idanu mu saurari 'yan baya mu ga za ta kare musu to Allah ya sa ka shekara amin to dama na kiran ka ne kawai damu don ka san halin da ake babu komai abba ina yanzu da nan zan koma ce to ba ni na kukan zuciya Alhaji barka ne. lafiya? Sinusi. Alhamdulillah. Alhaji ne ka. Yana yana can sabon gidansa da ake gina yana kofa gina yana jira to ka je ka ci musu ganan nan zo Salamu alaikum. Alhaji Abbas ina gajiya. Ki da lafiya? Ya aiki ya jama'a. To, Alhaji Abba, ka san fa Hausawa sun ce dama sabo da kaza baya hana yanka ta. Ko ba haka ba? kasancewar ka daɗe a gidan nan da kake zaune sama da shekara ashirin amma duk lokacin da aka ce shekara ta zo ƙarshe kwana ɗaya biyu ta cika ka aiko da kuɗin nan amma yau gashi wata uku babu aike babu saƙo kuma baka zo da kanka ba alhaji hmm? alhaji rabiu da allah kai hakuri yau wata na guda kenan da barin aiki subhanallah amma insha Allah akwai wasu kuɗi da nake sa za su shigo hannuna suna shigowa hannuna insha Allah zan zo in danka maka a wato Alhaji Abba ban tare numfashin ka ba gaskiya kuɗin nan idan ba za su tari samu ba yau zuwa gobe to gaskiya Alhaji ya bani izini fa wani ka ɗebe kayan ka kawai a gaskiya kuɗin nan ba za su samu ba a ɗan ƙanƙanin lokacin da aka iya ba mu sai dai amma ba zan ga ka ba saboda kai ma na san ba a san ranka ba ne kuma babu yadda za ka sai dai ma in ce maka ina yin godiya da irin karramci da martaba wadda aka yi min tsawon shekaru ashirin da suka gabata allah ya saka da alheri alheri amin to amma alhaji wani abun ta'ajibi yanzu shekara ɗaya ɗaya ɗaya da kai talatin da biyar amma a ce baka mallaki ko da taki guda na fili ba balle ka gina gida kai kuma kake yi ga ka babban ma'aikaci Alai Rabi tabbas ni tsohon ma'aikaci ne amma duk abin da na samu a wajen aiki ne ina sarrafar da shi ne a wajen biyan bukatun iyali duk da cewa ɗana ƙwaya ɗaya nake sai ɗan amini na wanda ya rasu aka bani sa a hannuna wanda har yanzu yana kasashen waje sun rike shi bai dawo ba to to shi kabirin yana ina yanzu kabir yanzu ya samu aiki a a kamfanin wuta to yanzu haka kabir eh shine general manager na kamfanin wuta da yake cikin birni da kewaye gaba ke ah to ai kai dan gata ne ba shi ah to me zai hana ba za ka tashi ka koma gidansa ba to ainihin haka ne tunani lokacin da kake ce mun in tashi don haka ban ji damuwa ba kuma na amsa maka to alhamdulillah yau kai ga kake so to alhamdulillah mu ma Allah ya sa ƴaƴan namu su taso mu rika cin gajiyar su Allah ya sa amin amin kuma yadda za a yi insha Allah goban kamar yadda alhaji ya faɗa ko jibin kai goban ma insha Allah da kabir ya zo mun kwashe kaya mun koma gidansa zan kawo mu kullun gidan Allah sarki to ai hakuri ba ba madalla madalla ba madalla madalla da ɗazu Alhaji Rabiu ya turo ice in Da na je sai yake min maganar kuɗin haya. Tunda dama a irin wannan lokacin da duk shekara nake zuwa in in kai masa kuɗin hayarsa. Sai ne da akari da shekaru na sun yi nisa. Sufa ya sake diran sannan kuma yanzu ba na yin aiki. sai na yanke shawarar cewa zan dawo gidanka tunda yanzu ƙarfina ya ƙare kuma na gaji da zama kaɗai nan da nake tunda Allah yawa mahaifiyar karsuwa ban samu dama ko lokaci ko wacce ta dace da ni mai da gurbinta inda su samu tunda kai kaɗai kai ne ɗana wanda na haifa to zan dawo wajen ku in zauna zan zo in ƙara shawarar ta a hannunka <laughs> to kai ba ba ba komai ba wannan ai wannan ba wani abu bane mai wuya amma duk da haka ina so zan je in shawara idan kumawar naka can ne sai na zo da mota kwace kayan ka sai kwacen nan idan kuma na ga da akwai abin da ya fi haka sai na ga yadda za a yi babu damuwa yadda shawarar da za ka yi wanda Allah ka yanke shawarar nan cikin gaggawa ka zo ka sanar da ni dalili saboda na yawa alera biyu alkawarin cewa yau zan mayar musu da mukullinsu babu damuwa duk abin da na yanke a kai zan yi kokari in zo akan lokaci in zo mu gaya maka shi shi ke Allah ke ke dai ba za ki ringa fitowa ki shirya ki tafi makaranta akan lokaci ba kullum sai lokaci ya kure za ki tafi kina ɗaki kina tafa mun gobe an ta na tsaya assignment ina ne na jiya ban samu na yi ba sai ya yi kyau Anti? Mene? Mukullin mota ki nake so ki bani. Mukullin mota ta? Wallahi ba zan baki mukullin mota ta ki je ki lalato min ba. Anti dan Allah ki yawo gari ki bani. Ba fa zan baki mukullin mota ta ba ki je wannan gosulan na makarantar ku. Yan boss ɗin da ba su da haƙuri duk su bi bisko gwabje mu mota ba zai yi ba. Salama, me kike har yanzu kitan makarantar nan ba? ka ganta nan ta tsaya jira take in bata mu kullum mota ta ta tafi makaranta ni kuma na ce ba zan bayar ba shi kenan in dai magana mota ne gatawa ki yi sauri ki je makaranta kin ji ko uncle na gari to ni ba zan bada tawa ba zo ki ci Mm-hmm. <coughs> wani yanzu daga wurin abba nake yana shaida mun cewa yana so da wani gidan mu zauna tare da shi ya dawo gidan nan kuma ya zauna wani dalili abba ya sa yake son zama a gidan nan sun aiko mishi ne ba su kuɗin haya shi kuma sai ga gwamma ya bar musu gidan amma ina jin kamar ba shi da kuɗi ne to in dai matsalan shi akan kuɗi ne me zai hana ka bashi ya biya su in so sai ya ci gaba da zaman shi a can ni ma na so ne haka amma sai na fahimci cewar kamar ya fi so ya zo ya zauna da mu a nan tare da ka san zaman abba a gidan nan daga mu har shi fata kura zami ya kamata ka san yadda za ka yi wani kunan za ka nema mishi ya zauna ne ya zauna in yana bukatar wani taimako sai a kai mishi ina ga zai fi kuma dai hanyar abin da nake da dawon nashi zauna tare da mu domin kin ga kullum ni da ke muna zuwa wurin aiki sannan ita kuma salma kullum tana makaranta kin ga gudun kadaicin da yake a can din ma a nan ma shi zai zo ya tarar gaskiya dai kam ya kamata dai ka san da zaka shawo kan shi amma zaman shi dai a gidan nan kan samson bai yi tsari ba ok shi yanzu ji mishi da wata magana zaman nasa a can din idan komai ya nace ya ce sai ya zo nan kin ga ba da wata ya zama dole ka kawo shi gaya maka ba zan ci gaba da zama a cikin gidan ba tunda dai na haifa kamar ka yadda kake amma ka bari in ƙare rayuwata a gidan haya abadan Allah kai hakuri ban shaida ma haka domin in bata maka rai ba tunani na ga ci gaba da zaman ka a nan ɗin za ka fi samun sakewa fiye da can ɗin to amma tun da ka nuna ka fi son ka je ka zauna can ɗin babu damuwa yanzu zan ina so ko in shiga sai a kwaso kayakin naka wanda nake ganin ba za su ɗauko ba sai in zo daga baya da mota sai a ɗauka a kai can ɗin kaga yau shekara ashirin kenan muna gidan nan tunda da muka baro gumbaja a sannan kuna firamare fo kai da kanwa kamar gayya laci kanta ya gafata mata shekarun ne abu yanzu kamar ba wuya yanzu za su zo su wuce hello ka samu nasarar shawo kan nashi ne na janye ra'ayin shi akan dawowa gidan nan eh muna nan tare da shi a cikin mota yanzu mun kusa karasowa what eh wani ɗaki na baya ba eh shi eh an gyara da ko to alhamdulillah ga mana zuwa yawa ka san mun ta wani eh gasu mutu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Awwa. An gyara eh, ɗakin ko? sana'a Ina ɗan wata ki su dama ranar lahadi ana yin karatu ne in tana su extra lesson ne extra lesson ok sai mun shiga daga daga ciki ko ba sai dai ka yi haƙuri ɗakin ne ba wani tsara shi aka yi ba saboda shi kaɗai ya rage mana a cikin gidan nan kuma wanda babu kowa a ciki to ai ba kuma shi ma wannan ɗakin ai yayi sai dai allah ya saka alheri amin sun to abba ne zan shiga cikin gari yanzu saboda haka idan da akwai abin da kake da bukata sai ka sanarwa da iyalin tawa a ciki to kabir kawon ka tafi zauna ina son zan <coughs> maka wani karatu wanda tun da nake a baya ban taɓa yi muku karatu irin sa ba kaga duniya nan jujjuyawa take jujjuyawa take yawmin laka wa yawmin alaika saboda juyin da take yi nema kifin da yake rayuwa a cikin ruwa wata ran sai ya tsinci kansa a cikin soyayyen mun kuli-kuli saboda haka duk abin da ya samu bawa a rayuwa to sai ifawala ubangiji hakan ce tafi masa saboda haka ni nan yayi mun wannan abin da kai mu nagode Allah ya saka da alheri Allah ya jikan na gode sosai a yau na dakin yayi sai na ina da girma mi biyayya gunsu shine babbar riba ce da mu aunty. na'am wallahi na ɗebo gaji Allah ya sa da kin dafa abinci in ni bai warki ci sai ki je ki dauki abincin ki ci ki ma tashi ki dafa indomi ki ci in zaki ci in ba zaki ci ba ki zauna anti waya na kamar ranki a ɓace ne me yake faruwa wannan lusarin mutumin ne ya je ya dauko baban shi da mana da shi cikin gidan nan ya dauko baban shi kuma a ina zai zauna to Ina ɗakin da mai aiki take zama idan ta zo nan ina gyara mishi ya zauna. Yanzu haka yana ciki? Yana nan a ciki. Ke ku anti in ban da gaskiya onkul bai haɗu ba. Ya za a je ɗauko baban shi ya kawo shi cikin gidan nan. Wa ga mishan zamanin da ake zama da iyaye ne a cikin gida. Ai kamata ya kawai ya je kama mishi gida ko da na 100,000 ne mai da shi wajen. Amma ai nan da takura mana zai. Hmm. Bayan da ban yi da shi ba. Na gaya mishi idan ya ɗauko mutumin ne ka cikin gidan nan takura za mu in ban da sa ido ne zai zo ya zauna a cikin gidan nan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kabir. Na kuna lafiya ka tashi lafiya. Eh, har ka fito kenan a je ofis ne? Wallahi ko abadan ina ganin ma yanzu na yi lattin zuwa ga aiki. To ke da musu Allah sai da musu Amin. Lafiya ƙalau. Zan sauke sama a makaranta, ni kuma zan wuce wurin aiki sai da yamma za mu dawo. Akwai ruwan tea a flax da sauran kayan breakfast a kitchen. Dan ka tashi. In eh, ma wannan shigar da kike yi da wannan mayafin da bai isa a kira shi mayafi ba. Shiga irin ta a kori shari'a da shi ne za ki tafi ki shiga cikin aji ki shiga cikin mutane. Yawancin ɗaliban jami'a irin shigar su ne fa, sai ka je makarantar za ka gani. Abu yanzu fa zamani ya canja fa, ba kamar da bane ko yanzu kai ya waye. Ta ku dai duniya ta lalace. Ko dai mutane sun lalace. Bai kamata mutum ya wa kansa sartse ya cuci kansa da kansa ba. Aziza kiyaye ta ce uwa ɗaya uba ɗaya. ke ya kamata ki daga gaya mata gaskiya kina kya mata kuɗi irin wannan shigar ba ta dace da shigar 'ya'yan gidan mutunci ba ba ma abin da zai same ta in Allah ya yarda an da Allah ki tashi mu ni ma ba haka nake fata ba ai yara kayanka ba zai taɓa zama soke mu raba ba kai ma kika damu da shaki flashi ni ko kallo ma ishe ne ne wallahi zama a dangin miji ko masifa Allah dai ya raba mu da mutumin nan lafiya kawai amin zo mu shiga mu To ku zo mu shiga gidanmu ko ruwa ne ku sha. A'a. Ki ma kin san yanzu lokacin fara wasan ne. Hankali na yana can. Kai amma ba wani ba ka son zuwa gidanmu ne ai ka saba kullum muka zo sai ka kame min excuses. Ki hakuri mu haɗa makaranta. Ki abubuwa abubuwa komai sai ki mai da shi wani abu. Kaga ba mu je din kai ko? Ai mun tafiya a gaisa abu ko? Ko? Mu je to. Dai mu je ka? Shi kenan. an kamu ta minti goma take wasa fa ya kamata mu hanzarta mu ba wajen nan ba eh sauran minti goma amma bari mu dan ka ka ta gaba kyauta ba ko to ka sa abin da ba mamaki wato yarinya ta burge ni tana da freedom a gida gaskiya ne tana da yanci a gidansu gaskiya ne kai ba kuka zo nema ina wuni tare da salama muke salaman ce ta ce ku shigo hannan eh ita ce duk abin da kuke yi da ita a waje bai ishe ku ba sai kun biyo ta hannan ku tashi ku fita kuma noki ku tashi ku fita ban bata muku yanzu abba ya haka yan makarantar mu ne fa saboda yan makarantar ku ne sai aka ce an ba su dama su shigo har gidan matan mutane kin ganan wajen yi miki kama da bariki ne ko ku ɗakin a shawo za ki ɗauko kowane shashasha ki shigo da shi cikin gidan kin ga kawai mu haɗa makarantar gobe abdul ku tsaya mana ku tsaya ku Eh, wannan ai wulakanci ne da cin mutunci. An nuna mana kenan ba mu isa ba mu da iko a cikin gidan nan? Salma kanwata ce kuma ni na kawo ta cikin gidan nan. In an ci mata mutunci kamar an ci min mutunci ne. It's okay, it's dan Allah dan annabi ku yi haƙuri dan Allah in dai akan maganan nan ni zan je in samu abba da kaina har in ina da iko nan gidana ne wannan abin ba zai sake maimaita kansa ba saba zama a cikin gidan nan babu wani wanda yake musguna wani sannan haka kuma babu wani wanda yake cin mutuncin wani muna zama ne a cikin gidan nan iyali guda babu wani bari a cikinmu na san duk maganar da kake gaya ba kana gaya mu ne saboda na yi wa mara kunyar kanwa mata ka fara to barin gaya maka ban yi da rashin da'a ba mu tsoron ina zaune a gidan nan salma ba za ta ci gaba da yin fitsari a cikinsa ba idan za ta gyara za mu zauna da ita idan ba za ta gyara ba to ta tattara ta fi can gidansu ta je can ta musu fitsari amma ba a wannan gidan ba ka ji ko a a abba idan kai haka mata ta aziza za ta ga kamar ita aka ce wa mutunci wannan ya kan wata ce ba wasu ɗaya kuma idan su ɗaya dakta dakta ka buɗe kunnen ka ji abin da zan kaya maka kabir ba haka sha'anin gudanar da iyali yake a cikin gida ba a matsayinka ne mai gida dole ne ya zama kana da murya wacce take da tasiri a cikin gidanka wacce za ta sa a yi da wacce za ta hana kar a yi bai kamata ka bar gidanka sasakai ya zama kowa yana yin abin da ya ga dama a cikinsa ba abba mu fa matan mu ne yanzu ba irin matan da ba ne matan mu na yanzu sun je makaranta sun yi karatu sun san mutuncin kansu sun san yancin kansu don haka babu yadda za su yi sayar da irin wannan musgunan abba <laughs> yaro kenan to bari gaya maka shi sha'anin biyayyar mata da mijinta a wajen aure ba ilimi ba ne ko rashinsa ka kowace ce ita bai kamata a barta ta dinga yin duk abin da ta ga dama a cikin gida dole ne a hana ta abin da ya cancanta a hana ta dole ne kuma a sa ta abin da kamata ta yi ta yi shi wannan shine zaman aure ni dai abba ni dai abin da nake so da kai don Allah don annabi abba kada ka sake sa bakinka a cikin abin da ya shafi na domin nan su ne anan ka zo ka same su abba abba kai ko tamkar bako ne a wajen su. kada in sake sa bakina a cikin sha'anin iyalinka shikenan kai ba zan sake sa bakina akan abin duk da iyalinka za su yi tare da kanwata a cikin gidan nan ba ta shirka Abba shi kake ɗauki wannan jarida ina ta neman tukun kunna zo. Ban sani ba kina so za ki karanta ni? Kabin ne zai bi gona a cikin ta. Tashi, iyaye da kai ta biya duka mai bin umarnin iyaye har abai da bai faduwa yawwa a yi kika ganta tana hannun abu yana gani na ina ta nema koyo mu magana kai kai abu sai haƙuri wallahi ni ban san me yasa abu ko da yaushe bai ke son yin makon duk dai abin da zai yi mutum ya ji haushi wallahi abba ya iya yanzu Manchester United ne? Kabir dan wani ƙoƙari ne na yi shi ne na kiran ka don ka ga abin da ke Wani littafi ne na buga. Na rubuta littafin ne na bayyana a cikinsa dabarun yadda za a yi a farfado da bankunan da suka karye na taɓa zuwa maɗabba'ar buga littattafai na kai musu littafin suka gani yadda muka yi da su sai suka ce da ni inda aka buga littafin nan inda iki to tabbas wannan littafi zai karba a wannan ƙasar da ma shauraran kasashen ƙetare to to abba na ce me zai hana buga wannan littafi to ai dama abin da isa na kirawo ka kenan abin da yake da buƙatar kuɗi da yawa kasan yanzu ko farcin susa bani da shi ballantana in mallaki kuɗin da za a buga littafi gaskiya ne to abba na ce yanzu kuɗin da za a buga wannan littafin har zai kai har nawa eh sun ce da ni ko dubu ɗari uku ne gaskiya abba ni yanzu ba ni da dubu ɗari uku da zan iya ni dai kawai abin da zan ce shine kawai idan za ka iya jira mu gani zuwa nan gaba idan da rabon a buga sai a buga amma yanzu maganin dubu ɗari ni gaskiya ban da kuɗi ah, wannan al'amari ba al'amarin buga littafin nan fa ba ƙaramin abu ba ne idan Allah ya sa aka buga littafin nan a cikin nasara aka yi dace Allah ya sa masa albarka to abin da za a samu a littafin nan ba kai ba ba 'ya'yanka ba har jikokin ma sai sun ci albarkacin abu domin yanzu duk abin da zan ci a tare da ku ainihin Allah danga ba ne kabir akwai abba abin da nake so kawai mu dai jira kawai mu jira mu gani nan zuwa idan wannan lamarin sun warware sai mu ga abin da za a iya amma a yanzu a halin da nake ciki a gaskiya ba zan iya da naira kuɗi har dubu ɗari uku a buga wannan tafi ce gaskiya ba kuma dama a yanzu ma sai a sake ajiyewa sai in an samu wannan damas ok na gode sai gobe mun da ofis kai mu alƙawari kuma har yanzu baka cika ba na ji shiru wani wani alƙawari ne na yi miki ban cika miki ba har ka manta maganar motar mana Salma kullum damuna take yi. Wai yaushe za a kama mota ta in bata tata. Honi ban da ke, mun yi magana ni da ke. Me ya kai kiki je ki magana da ita? A'a ki bari mana idan an so taki sai a ɗauki tata a bada. Ko ba haka ba? din kuma fa ni kaina na kama motar nan tawa in bata tata. Ok to shikenan ina ganin zan sa Alhaji Ibrahim Kito. ko alhaji saminu dadi su kawo miki german mistake marsa Ina ji dadi mai dear, thank you very much. Allah ya kara arziki. Marsandi. irin german ta yi miki ta yi kyau thank you so much my dear ba ah, ke salma tata idan an kawo ta daga sabis da ke karama ce sai ke amfani da honda dan buru na suna ga kun zama manyan mutane a duniya shi yasa bana shayin ganin na kashe muku komai na rayuwa fata na ga kun zama abin alfahari yake ta gaya muku kullum shine bani da burin mutu bar muku wani abu a duniya wanda ya wuce wannan karatu ah, abin da nake buri da shi ne Allah isa wannan karatu da za ku je ku yi ya zume muku amfani a duniyar ku kuma ya zume muku amfani a lahirar ku ina baki <laughs> thank you Da? Ina son na yi janin masters ga duk wannan shekarar Allah ya da. Kai hmm? ba matsala. Amma a kan kiwon kaji za zaki yi masters din naki ko? <laughs> Musamman masu tsoka irin wannan. I'm serious wallahi. Kama ina so in yi maka magana. Ina son DC ya dina hukuma. Ba ki tashi tunawa za ki yi masters din ba? Sai da kika ji tsokar kaza a bakin kicin za ki yi masters. ka je ka ce babu matsala ai tunda dai kina da kuɗi na yarje miki da inda ke so ki je ki katin ki ai sai ki je ki fa nake da shi tunda ina da kai ai kai ne banki na ta ai wannan kada in gaya miki babu wasa babu abin da zaki samu ko kobo aure kama ya abin da ya faka balantana wannan ɗan ƙaramin alaƙa. Yeah. rayuwar wannan fa sai da tattali ba Allah ne sai da takatsantsan ba zai yiwu kai shekara talatin da biyar kana aiki har ka yi ritaya amma gidan da zaka zauna ya gagare ka sai dai ka dinga tsallake tsallake gidan ƴaƴanka ni ba ka ciwo gaskiya ne biya na wannan wani irin suya kika yi mana ba zai yiwu kai shekara talatin da biyar kana aiki har ka yi ritaya amma gidan da zaka zauna ya gagare ka sai dai ka dinga tsallake tsallake gidan 'ya'yanka me baka ciwo gaskiya ne biya na baka kuma matsalar da nake ciki ba kuwa matsala kuma kare mutu matsala ma yau kuma malam dudu bai fi shekara takwas ba kamar aiki amma har yanzu baka mallaki ko da fili ba yanzu ne fa kake da damar da zaka mallaki komai fa da kake bukata to ni wallahi da naje kin ce matsala ma na dauka wani abu to wannan ce ta zama matsala hmm. to kana nufin wannan ba matsala bane eh za ta iya zama matsala amma a wani wajen shinan kan kinikin su ne tara dukiya ko manya-manyan kadarori ni ba gaba na yake ni kawai abin da na sa a gabana shine ya zan in biya bukatun 'ya'yana ko mai suka nema su samu wasu rasa ah, kuma in kin kula ka duniyan nan gabaki ɗayan tukuna na wata karki manta yadda muka karanta littafin malamin nan da yake cewa iya duniya a kalla minar kalim wa ha a zalla minar zali da sun mu kauma wa tu'ma bi ghairi dalil duniyan nan da ke gani dai yakan kanuwa ce a cikin duk abin da yake sannan kuma ita duniya kaskantacciya ce akan duk abin da yake kaskantacce wanda yake santa ya kaskanta kaskanta sannan kuma wanda yake son siyatar duniya ya makance ya kurumce ba tare da wanda dalili kuma in kin kula shin duniya nan kwana nawa zamu yi a cikin ta haka ne amma ai rayuwar gaba ake ce abu komai karima ta kwantar da hankali rayuwar mu ta baya ko ta gaba ko ta yanzu tana hannun Allah in da duk wani abu ya same mu a duniya ubangiji zai same mana gaba insha mi biyayya shine babbar riba ce Assalamu alaikum Liza! Salma, Aziza? Abba ya yi zazu fa. Zazu kuma? Na shiga ɗakinsa babu kayansa. Wani wurin da ya je amma zai dawo ne. To amma a ce ya bar cikin gidan ya fito wani wurin babu kayansa babu komai nasa cikin ɗakin to muka yi wa abba ku har da zai tafi ko sallama babu aziza ko dai wani abu ya faru a cikin gidan nan kina ɓoye ba kya so na sani ai duk abin da yake haɗan da shi kada ina gaya maka yi to ita salma fa ko salma ta mishi wani abu na rashin kunya wanda shi ya gaji ya kasa hakuri ya bar cikin gidan nan ba tare da na sani ba salma fa ko yadda su haɗu da shi ma fa ba ta yi ballantana kuma har ta haɗu da shi ta mishi wani abu ai irin wannan kin ga yanzu abba sai ya ji hamun zagi a gari yanzu mutane su dinga kallo na kamar ni na kasa rike mahaifin duk da kyautata wanda nake masa ruwan da ya zage kama ai ya rage maka alhaki ne amma ai ka iya kokarin ka akan abba abba ni dai nuna gajan hakurin sa babu komai Allah da ya gani Allah ya sani babu irin kokarin da ban yi ba babu irin kyautatawa abba da ban yi ba a cikin gidan nan amma abba ni zai ma zazu abba yanzu abba ne zai ma zazu a gidan nan ya kwashe kayan shi ya kwashe komai yasa abba bai wani zazu ba sai ni ni abba zai wa zazu ba kayan sa ba shi abba zai mun zazu su ne. babbar riba ce gamu don samun ci itan nabina al'amini shugabana shine ya ce mana mafi iyaye mai bi na su baya hawaye zo mai jahidi kar da ka janye kai biyayya an su iyaye har abai da baka ba na kukan zuciya zo mu jahili kai ta biya duka mai ban umarnin iyaye har abada bai faɗi Abin iyaye ina da girma ni biya gunsu shine riba ce gamu in sa aminci ita nabina. al'amini shugabana shi ne ya ce mana mafi iyaye mai bi na su baya hawaye in zo mai da kar da ka janye kai biyayya an gunsi iyaye har abadan baka ba baka koka ba mutumin nan da ya sai motar nan ashe har yanzu bai ya dauka ba shi ina ji alajin nan wani abu ne faru da shi inda har yanzu bai ya dauka motar nan eh? malamai magana da ke ina neman ku taimaka mu da Allah malam ka yi haƙuri mun hana bara da Allah ko an ma ba bara ne taimako nake so ba bani na aiki ko da ku aiki na karfi aiki to amalan ba ma ɗaukar aiki ana nan ba ma'aikata ba ce ba ka gani mu 'yan kasuwa ne suwawa muke mu zo mu kasa a zo a siya a ba mu kuɗaɗen mu dan ba gurin da zaka zo ka nema aiki bane da Allah ka tafi can wata ma'aikata ka ci ka nema mu 'yan kasuwa ne kai hakuri da Allah yaro ba sai kan isgilanci ni talaka ne tabbas amma talaka ne wanda ya fi ƙarfin ya zauna sai an sha rage a da Allah malam ka tafi ga bakon mu nan ma yanzu da Allah ka tafi ga bakon mu ne yazo ba an ce ka tafi ba ne ga dade ka san shi ne na kishi ga mutane mahaifinka yaushe ka dawo gida na fa na kwana biyu da dawo na je can gida ban same ka da na tambayi makwabta sai suka ce min ka daɗe da tashi da gida ka koma gidan ka yanzu ma da ka ganna a nan wurin motar da na siya maka ita na zo ɗauka a nan daman shi ka siya wannan motar ƙwarai kuwa shi na saya na kai kimanin shekara hudu bana kasa motar da na siya ita ne alkawarin da zarar mun da shi zan miƙa masa a matsayin tsara. ikon Allah ikon Allah sai kallo mujahidi ina ka shiga mun neme ka mu rasa mujahidi waya ma da muke yi da kai shekara guda kenan sai da na je ofishin ambassador da ya kaje ka saka na nemi taimako a wajensa ice shi kansa ya sa ya je an binkita a kasar a sai inda kake jai na shiga damuwa rashin ganin ka abba labari ne mai tsawon gaske amma yanzu abin da za mu yi sai mun zauna je gida sai in gaya maka komai da wani irin gida ai yanzu ba na da fuskuru ban gane baka da fuskuru kabirin fa kada ka sake sa bakinka a cikin abin da ya shafi iyali domin nan gidansu ne a nan ka zo ka same su abba abba kai ko tamkar bako ne a wajensu kar in sake sa bakina a cikin sha'anin iyalinka ba ma abin da zai same ta in Allah ya yarda an da Allah ki tashi mu ni ma ba haka nake fata ba bar sandi kiran jaman ta yi miki ta yi thank you so much my dear <laughs> Eh, ke salma tata idan an kawo ta daga sabis tun da ke karama ce sai ke amfani da honda Mujahid kaji abin ya faru tare da ni. sai na tattara ban masa gidansa ya shigo duniya neman abin da zan kare mutunci na da shi yanzu nan ma da ka gani aiki na zo neman nan kai hakuri abba wallahi da na san abin da zai faru da kai ke da ba zan taɓa zama a can ko me zai faru na riga na sakankance akan kabir zai baka dukkanin kulawa shi yasa ne zama na ba tare da tunanin komai ba to amma mujahid na yi tsaye da kai tsawon shekaru hudu baka dawo gida ba abba wato bayan na gama kammala karatu na sai wani kamfani suka saka ni a gaba akan lalle sai na yi aiki da su ni kuma na nuna musu bani da interest to ban san yadda aka yi abba suka lalata min bizar suka yanke duk wani hanyar sadarwa da zan yi magana da duk wani makusanci na da waɗanda mutanen da na saba da su a can ba suka tweetin ina akan lalle sai na aiki da su to ni kuma da na ga cewa aikin da zan yi da su abba bai fi shekara guda ba sai ne da zan yi aiki da su kawai don in samu abin da nake so a gurinsu to shine na yadda na zauna na yi aiki da su kuma na samu dukiya mai tarin yawa bayan na kammala ne suka bani dama akan dawo gida amma suka ce min duk sanda na ra'ayi ina so zan ci gaba da aiki da su in sanar da zuwa za su bani dama a koma wannan ne dalilin da ya sa haka na daɗe ban dawo alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mujahid na taya kamuna kuma a yanzu burina ya cika domin ka zama abin da nake so ka zama yanzu dai abba abin da nake so mu bar magana motar nan yanzu mu je mu samu alhaji rabiu duk yadda za a yi ina so yau mai da masa da kuɗin gidan nan su ba mu gidan nan yau nake so ka koma cikin gidan a'a mujahid a'a mujahid ai wannan gidan ba na siyarwa ba ne kuma idan mun ce ma za mu siya ba za su siyan mana ni abin da nake gani a fita wajen gari a ji a sama ɗan ne. a sai mu. ba komai abba mu je mu same su Allah zai iya mana alhamdulillah saka da Hai. <laughs> Eh, Alhaji Abba. <laughs> To alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, mm. Yawwa. Alhaji. Ga mukulli. <laughs> wa yaro godiya Allah shi masa albarka. To kaji. Eh. Alhamdulillah. To. Ai Alhaji Rabi mu ne muke da godiya. saboda kai ne ka sa alhaji yadda da gaggawa zai sai mana da gidan nan ina ganin da kama a ce mu kaɗai muka je don sayan wannan gidan ba ma zai da ce zai sai da shi ba balantana a sayan mana haba alhaji abin za ka ce haka ai in gaya maka yadda kuka sai wannan gidan da bai yadda ya sayar ba za a samu saboda shekara goma ba babu wanda ya wannan gidan fa amma yanzu gashi alhamdulillah an samu an siya kuma nima na samu la'ada lafiyayya miliyan ɗaya na samu la'adan nan saboda haka alhamdulillah to Allah ya Allah ƙara arziki ai mun godiya sai godiyar Allah madalla yawwa to madalla masha Allah na gode na gode madalla Allah ne baka godiya alhamdulillah <coughs> mujahid ban san da irin kalmomin da zan bayyana maka irin farin cikin da ka sami a cikin bayyana ta share min hawaye na sharewar hawayen da ban taɓa tsammanin ta kusa ba kuma ban taɓa tsammanin ta wajen wani mahaluki ba ubangiji ba gaskiya ne abu amma dai ban cancanci godiya da gare ka ba saboda komai zan yi maka abba sa bai kai kwatankwacin kaso ɗaya daga cikin abin da kai mun kashi da ba kuma abba kai ne ka zama gata na a duniya kai ne ka fito da ni daga cikin wahala ka kawo da cikin dani kai ka kautar min da duk wani wahala da mara ya kamata yi har na manta da cewa ni ya ne da haka abba duk abin da ne maka ai ban biya ka ba mujahid duk abin da yi maka <clears throat> ban yi maka don ka saka ba na bin ka wani bashi asali ma dai da ka yau kar bakin ka isa ki furta wani abin da ne maka to shi ke na abu ka yi haƙuri insha Allah ba zan ƙara furta makamancin da wannan amma ya zama wajibi a gare ni in yi alfahari da kai a matsayin gurba na gari kowanne da yake da sarwa a matsayin Mujahid kai dama da gaske? ni ne dawa yake tsammani kai nake tsammani yaushe ka dawo jiya na dawo to barka da dawowa na gode amma gaskiya karfin halifa na yi na zo gidanku don na yi tsammanin za a ce min kin yi aure tun shekara uku da ta wuce ko biyu amma idan ka mun zaton haka ba kaman adalci ba ana maka alkawari zan jira ka har ka dawo ko haka ne amma ai na wuce ka'idan yadda muka yi da ke tunda har na ƙara shekara ɗaya akan yadda na faɗa miki cewa zai yi haka aka ce min a gida aka ce me yasa lokacin da ka faɗa min har ya wuce baka dawo ba to wata amsa kika ba su sai na ce musu ai ba shekara uku ka faɗa ba shekara biyar ka ce za ka yi to kin ga kin yi musu tofa kenan <laughs> na dai soyayyar mu kariya amma ai kai ne ka min runtu baka faɗa min me aje ka har wannan lokacin baka dawo ba it's a long story sai mun zauna shi tun da mun zo gefen korama fara ke shi ko yanzu babu wanki da tsangwama sufa ta sarauniya ko da yaushe ayi mata lallama akwai alibin shiri wanda dacen ban da nufin na furta ba farar ka waɗansu suna na dama idan aka ce sun babba zai babba ce maka sai na am zancen nan ya nan farkon haduwar mu da ke kwatsam so ya shiga ta ido zuciya ta ko ta buga daram ko mata na maza naitar ko wanda ba za ki kumce ma farar fuska ka duba ka dinga mince to ka tantance waɗansu suna na dama idan aka ce sun ba ba sai ba eh, ji daɗi na na juya na ganka kana fara'a a gefe shi ka dawo dakata da Allah mutumin banza mutumin wafi bir da hankalinka da tunani zaka yi abba irin wannan cin mutuncin wallahi ka bani kunya mujahid in dai magana ne akan abu dan Allah ka saurare ni mu samu wuri mu zauna amma bayani babu abin da zaka faɗa ba zan ji komai daga bakinka ba ba abin da ya kawo ni ba kenan na zo ne in sanar da kai cewa abba zai mutu da bakin cikinka sannan in gaya maka cewa abba ba zai taba wulakanta ba matukar yana da iri na a duniyan nan kamar yadda ya sadaukar da komai nasa a mu ni da kai to yana da wanda zai sadaukar da komai nasa kan shi na gaya maka wannan mujahid babu irin kokarin da ban yi ba na gana kyautata abba ka duba fa musamman a ce ni abba zai wa zazu abba fa ni wa zazu fa mujahid ƙarya kake yi ƙarya kake yi ko kana tunanin ban samu labarin duk abin da kai masa bane da irin wulakancin da kai masa da kai har matar ka babu irin wulakancin da baku yi abba ba to bari ka ji wallahi azim banda abba ya hana ni da sai na rama masa dukkanin wulakancin da kuka masa kai da matar ka idan kai baka san darajar iyaye ba ni na san darajar uba duk da nawa uban bai dare amma na ɗaukar maka alƙawari abba ba zai taɓa wulakanta ba za ka ce na gaya maka duniya ce ka je za ka gani mujahid mujahid bin iyaye na da girma mi biyayya a gunsu shine babbar riba ce damu don sa aminci ita nabila ni ne mutumin da na taba zuwa akan kan maganar buga littafin nan wanda muka yi magana da kai allah sarki to da na dan dakata saboda ganin kudin sun yawa kuma allah da ikonsa sai ga dana ya dawo da ka tafiya da sai na gaya masa da na gaya masa sai ce to mu zo da shi ya ji yadda al'amarin yake Allah sarki gaskiya ne barka da lafiya kalau wato ainihin <clears throat> kwanakin baya zo mini magana a akan buga littafin kuma hakika wani littafin idan aka buga shi za a samu alheri wato alhaji kamar yadda na gaya maka tun farko idan dai aka daure aka buga littafin nan za a cin wuriyar abin insha Allah domin littafin da yake dauke da sabon tunani akan harkar banki to in dai aka daure aka buga shi za a ci amfanin um, to manaja kamar nawa kake ganin za mu bayar a buga wannan littafin ko da dai na san kun yi maganan quantity din da kai da abana eh to ka san bugun kala kala ne akwai low quality da kuma high quality eh to ni na gani kamar a buga mana high quality din wato shi high quality din shine bugu mai inganci wanda duk inda aka kai littafin za a kalle shi kuma taka za a iya kai shi ko ina a faɗin duniya kuma ya samu karbuwa to kamar nawa kake ganin zamu naira miliyan biyar ne kamar inda muka yi magana da ke miliyan biyar manaja ga ai sun yawa sun mana rage mana <laughs> wato mu aikin gaskiya ba irin aikin da kake kallo ina jin kyan aikin da ya saka zuwa ba ku mai manaja ba ku agwa ba ku mai za mu iya biyan kuɗin yanzu ƙwarai mai zai ana Yeah, manaja kamar daga yanzu wani lokaci za mu expecting an kammala buga littafin eh to aikin san yana da wahala tsakanin zuwa wata daya wata daya okay ba matsala na gode kai wani yake faruwa ne na je can na ga ofis ina a kulle ban ga kowa ba sannan kuma na je ofis na na ga an kulle an kuma datsa mishi kwado ba ka saurari rediyo ba yau da safe a ni ban ji komai ba rediyo amma ga me yake faruwa ai ku an sanar da cewa an kori dukkanin wani babban ma'aikacin da ke hukumar nan sannan kuma sun ce babu wani ma'aikacin da zai shiga ofis sai sun zo sun yi bincike daga can sama kan kori ma'aikata to me yake faruwa ka. ai da dama waɗanda sun zo sai ko masu Tobin iyaye ina da girma, mai biyayya a su shi ne. Salamu ya na ka dawo lokacin dawon ka bai ba yau na ga bakin ciki na ji na karanta cewa dukkan ma'aikatan da ke shiya duk yau an kore mu daga wani aiki eh? an kori ma'aikata kamar yaya waye sani ni ma ban san da zancen nan ba sai da na ce wai da safen nan aka aiko da sanarwa cewa dukkan ma'aikatan da namu na wani wurin an kore mu daga headquarter na lagos kuma za su tsananta bincike a kai na lillahi na da rajiun me kuma ka bincike a ciki ai sai dai ku ci mu da addu'a wallahi na tabbatar idan aka yi bincike mai tsanani wallahi babu abin da zan tsira da shi a gidan nan kishi ne haka kina jin amai baki je kin ya tare da sai da kika zo nan gurin salamu alaikum alaikum salam dan da zuwa ya zuwa zuwa me ya faru kuma tun daga waje nake jin masifa uwar masifa kin goyi abinci na ce ta kawo min fa tana zuwa ashe tana jin amai ta zauna a gurin ta yi maimakon ta shiga toilet ta yi salma me yake damun ki tun jiya na ji zuciya na yana ta tashi tashin zuciya kuma tashi ki zo nan tashi ki zo amai yan nan ciki ne dai ciki ciki ne dai salma ya ka kika ja mana wannan abun kunya haba salma haba salma don wani bakin ciki za mu ji da abin da ya faru da mu a cikin gidan ko kuma ciki zaki ki dauko ki kawo mata cikin gida ba wani ba wani abin da ku za ku ji da shi yan nan bar mun ita kuka ku ta lalace kun lalatar min da tarbiyyar yarinya yarinya ta sandarce ta lalace duk mu'amalar da take da maza ba kwa kula da ita ba haka bane hajiya wallahi ba mu sanya aka haka ya faru da ita ba ba wani hakurin da za ku ba ba hakurin da za ku bani ba wani hakuri da za ku ba ba hakurin da za ku bani ni da na san haka za ku bar yan nan ta lalace ta sangarce ba ku kula da tarbiyyar yan nan ba ba zan bata ta zauna a wurin ku ba ba zan bar yata ta zauna a gidan nan ba ba haka bane hajiya Salma so. zo mu munafukar banza munafukar wofi wuce mu tafi wuce kika je kika je kika yi ciki munafuka munafukar banza munafukar wofi wuce mu tafi munafuka sai na yi mai to baba kamar yadda ban gaya maka ba kamar yanzu zan gaya maka wayannan mutanen jami'ai ne daga hukuma ta ƙasa sune ne mutanen daga ma'aikatan ilimi suka zo to sun ga littafin ka da muka buga ne to kamfanin da ya daba shi ne suka zo suke ne kamfanin akan irin abin da ƙayatar wanda abu ne to shi ne mu kuma kamfanin mu ya ce sai ya nemo ka kai da ka ba da gudunmawar littafin kai mai littafin mu haɗa ka da su don ku tattauna. baba muna taya kamar na domin littafin ka yana ɗaya daga cikin littattafan da aka zaɓa wanda gwamnatin ƙasa ta ɗauka wanda za ta raba wa makarantu waɗanda suke karantar sana'a harkar kuɗi gaskiya ka yi ƙwaƙwaran zurfin tunani akan wannan rubutu da kai sa'ilin nan ina mai tabbatar maka da cewa gwamnati za ta anshi kwafi miliyan ɗaya waɗanda za a rabar da su a cikin makarantun gwamnati saboda kamar na yi kamar nan. amin baba hmm. muna taya kan kwarai da gaske a gwamnatance zaman da aka yi saboda littafi ne na kimiyya bangaren kimiyya kuma yana daga cikin abin da ake amfana to don haka gwamnati ta yi alkawarin za a biya ka kimanin naira miliyan 350 za a biya ka bayan kuma an biya ka idan ana da bukatar ƙari za a sake tuntuɓo ka a sake dawowa a ƙara alhamdulillah ni ba abin da zan ci sai da allah godiya da allah ubangiji ya martaba ni ya kuma daraja ni ah, dama khairin nasi manyan fa'un nasi to gashi allah ubangiji ya taimake ni na yi wa al'ummar ƙasa ta abin da za ta amfana da shi ne wa Allah godiya sannan ne wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam godiya sannan kuma ne wa ɗan ciki na mujahidu godiya shi ya karfafi bayana wannan sako isa mai isa ga mutane alhamdulillah to baba kamar yadda wannan abu ya zo mu ma muna alkawari insha Allah za mu yi lancin don wannan littafin naka insha Allah wannan kamfani zai ɗauki nauyin wannan abu sannan ah, za mu so ka je ma'aikatar ilimi saboda ka samu akwai takardu waɗanda za ka ciccike waɗanda wani takardun ka cike su ta yadda za a samu a iyaka kuɗaɗen ka so Allah ya Aziz. Kin gari yadda rayuwa ta juya. sannan gashi kuma na rasa aiki na musamman ma wannan binciken da aka yi duk ya jawo na rasa duk abin da na mallaka don allah don annabi so nake ke bani wasu kuɗi ko da rance ne na fara yin wata sana'a kafin in samu wani aikin ko kai ma dai ka san ba da kuɗi kuma albashi na bai takara ya karya ba ballanta nan aje wani abu haba aziza amma kin san da kina da fili ko da shi kika bar ai za iya saidawa filin nawa zan dauka in siyar in baka kuɗi in dawo nema in tallafi hannuna kamar yadda ka da ka zauna ka tallafa ka baka da komai ba zai yiwu ba haba aziza haba ai ku idan kika gaya mu haka wallahi kin zama cikakkiyar butulu Bai yi zaton cewa a rayuwa zan ki shiga wani hali kina da halin da zaki taimake ni aziza in nemi a gare kin kasa ba. ban gane na zama butul ba kai ka bani kuɗin da na siyi filin har da zaka dinga yin masifa akai ba zai yi ba ba magana nake gaya miki aziza ba so kawai nake ki gane cewar inda a ce ke ce kika shiga wani hali ina da halin da zan taimake ki ba zan taɓa naɗe hannuna kamar yadda kika naɗe hannunki a kaina ba sai kuma ka ka gaya min me ka taɓa tsinana min da shi ko menene shi ka gaya min shi sai in biya ka akai da za ka zo kana yi min masifa akai Bawo, ban taɓa tsina na mace komai ba aziza aziza aziza dan allah ke dan allah dan allah aziza kake tafi ki bani gidan mu zan je na gaji da rayuwar da zan zauna ina ciyar da kaina kullum kana kwance sai dai ka tallafa kai ba za ka tashi ka fita ba Abu aziza bai kamata ki min haka ba bai kamata ki guje ni ba don kin ga yadda rayuwa ta koma haka ya kamata ki yi la'akari da irin zaman da muka yi da ke a baya rayuwar da muka yi da kai a baya ya riga ya wuce rayuwar da muke yanzu ake magana a kai saboda haka duk lokacin da ka shiryawa eh, zama ka ciyar da ni ka je gidan ka da ni hai Abu aziza ki fahimta mana wannan abin ba ni na dora kai na ba wani jarabawa da daga ubangiji Allah ya kaddara sai haka ya same idan kika yi hakuri Aziza wannan abu mai zuwa ne ya wuce kamar ba yi shi ka daɗe da biya min wannan karatun na daɗe da wuce wannan shafin saboda haka ba za ka ƙara yaudara ta da wa'annan maganganun naka ba aziza aziz a haba kabiru tsakana da kai ba zancen zoliya ya za idan na zo cewa ka murna ka nuna cewa baka san da zancen ba ok sorry da allah ka san ka san kwana biyu ba na ganin nan ai na yi tafiya ai kuma yau din nan na shigo so ban karasa ma na je na ga abban ba so ka ga ban san me yake faruwa ba amma me yake faruwa ya kamata ka gaggauta domin ko alajin ka shigo gari ya wallafa wani littafi ne wadda yanzu haka duk ƙasa zancensa ake gwamnatin tarayya ta ba sa naira miliyan 300 to kwanakin baya ne ka san ya koma can gidan na wata zama to ana nan ana zaman dai to ban fahimta ba ko sharrin shedan ne ko yaya ne to sai aka samu saɓani to na dai iyakacin kokari na dai amma abba zaman namu bai yiwu ba <coughs> sai abba ya zazu to bayan ya yi zazu din ne shine abin ya so yake ta damu na ga bai kamata a ce hakan ya kasance ba shi ne to bari dai in zo in same ka tunda na san kana da ikon da zaka iya mishi magana in ya so sai a yi mishi magana ya dawo mu ci gaba da zama a can in sha Allah hakan ba ta sake faruwa ba alaji haka ne ka gama eh wannan shine ka abin da ya kawo wurin ka alaji to kai ka kalle ni da kyau mutumin banza mutum wofi mara kunya irin wulakancin da kuka yi wa alhaji da kai da matarka da cin mutunci da kuka yi masa babu wanda ba mu ji labari ba kuma sai yanzu ka zo ka lallabo ka ce kana son ku dawo ya zo ya ci gaba da zama da kai don ka ji Allah ya riga ya rufa masa asiri alhaji wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane alhaji yanzu ka gani nan ma na zo yanzu alhaji wallahi zuciya ta daya tsakanina da Allah na zo da wannan magana kai tsaya kaji Wulaƙanci na duniya baka fara ganin sa ba in gaya ma gaskiya duk mutumin da ya wulakanta mahaifinsa ba zai taɓa gama da nan lafiya ba bawan allah nan babu irin ɗawainiya da wahala da bai sha ba a kanku tun kuna yan yara jin daɗi na wani ma'aikaci alhaji bai san shi ba domin ya gami domin ya tamu ya ɗaga ku ku zama mutane amma sai ya ta kai ta kawo lokacin da yake zaune a gidansa ɗan aikin da yake gidanka ma ya fi shi daraja saboda cin mutunci da wulakanci da kai masa a kwararo ya fita yana bara babu irin abin da wulaƙanci da bai gani ba sai yanzu da Allah ya rufa masa asiri shine ka lallabo yanzu ka zo ka same ni ka ce in je domin ya so maka in shirya ko me babu abin da ya shafe ni ka je can ka same shi ka dawo nake zuci-zucin da tuntube ka maganar aurenka tunda Allah ya sa an je an kammala karatu kuma abin da aka tafi nema an samu to ina ganin babu abin da ya kamata a yi sai a zo a yi maganar auren ko Allah ya sa in ga jika na to ban sani ba dai ko akwai gwanar da ka zaɓo ko sai na zaɓi mata kai abba gaskiya ko baka yi magana ba da nan niyyar ka zo maka da magana ta akwai wata yarinya da muka yi alkawari da ita a kan za ta jira ni kuma ne mata nuni da ta yi haƙuri ta yi aurenta, amma ta dage a kan lalle sai ta jira duk tsawon wannan shekaru. kuma abu mamaki abba ne, ina dawowa sai ne sa har yanzu tana jira na bata yi aure to ina ganin ita ce wadda ta dace don aura ita ce ya kamata yi magana da iyayenta ta shi kenan kaya tsinke a gindin kaba shi kenan sai a gaya mu inda iyayenta suke sun je in same su sai a gama magana assalamu eh. alaikum ba ka zo abba abba ai wajen ka na zo abba Wani ne kai abba ba ka gane ni ba abba ɗanka ne baka bai ba abu don allah mujahid kada ku guje ni ba na so ku kore ni mujahid me zai sa a kore ka kabir ya za ya kore ka yanzu kana nufin abba ya yafe mu kwarai kuwa abba ya yafe maka sai dai da wuri ba zan manta da abin da ya mun ba akwai mawakin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sumalil yatama wa ismatil lil anamiri annabi sallallahu alaihi wasallama shi kangiyar marayu ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama mai taimakon matar da aka mata aka bari ne ba ta da wanda zai taimake ta